a yanzu yanzu nan dai ne muka samu labarin cewa ministan cikin gida na kasar Nijar General Tumba ya yi sanarwa da cewa ya bude iyakar Nijar ta bude iyakar ta da tarayyar Najeriya a yanzu yanzu nan sanarwa ta shiga ta shigo mana kuma insha Allahu wannan hukunci zai fara daga yau sha biyu na dare to fatan alkhairi daga nan inda kuke yan uwa yan Nijar da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kamar yadda aka sha cece kuce tsakanin mutane a yanar gizo-gizo Nigeria ta bude Nijar ba ta bude ba to Nijar dole hukumomin mu suna aiki ne da ra'ayin talakawa abin da suka ga talaka zai samu sauki shine suke yi kuma a yanzu ba za su taba yarda da kowace kasa ba ba tare da sun yi dogon nazari ba da dogon bincike to Allah ubangiji ya tabbatar dai da cewa wannan shine abin da ya fi alkhairi a tsakaninmu da Najeriya gabaki daya Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin masu sharri Allah ubangiji ya kare mu daga hasada masu hasada kuma insha Allah gaba dai gaba dai roro baya baya ba ta da albarka gwamnatin CNSP muna jinjina muku da namijin kokari da kuke yi dan 'yan kasar Nijar a ko ina suke su kasance sun kwana lahiya sun tashi lahiya. To gaskiya abin da shugaba Abdurrahman Chan zai lura da shi kar ya ga cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ƴan uwa masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tara albarka na TikTok ina muku barka da shan ruwa lafiya muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan ini mai albarka 11 ga watan Ramadan hijira 1445 yayi daidai ga watan miladiya wata na uku ya kwana 21 miladiya 2024 mun yi ta kokari matsayin mu ƴan Niger masu kishin ƙasa mu dinga da kai daga irin waɗannan lattizawa to amma abin ya ci tara mun fahimci cewa ba lattizawan kirki na ba dole sai an dinga hitowa ana taka musu burki wa'annan lattizawa lattizawan banza da suke taruwa ko da wani lokaci suna mitin mitin na jehu arru'ub tsoro a cikin zuciyoyin mutane tun da aka juyin mulkin ƙasar Nijar suke zaune suna kwaɗin lalakun magunguna ba za a iya kaza ba ba za a iya kaza ba Nijar ba za ta kai labari ba Nijar ba za ta kai kaza ku babu alkhairi a cikin bakin ku wani irin latti zawo kuke yanzu mutumin da zai ba shekara arba'in bai ga haka kama haka da hurhura da gashin jiki ga gashin jikinka amma babu magana ta alkhairi wadda za ta fito a cikin bakinka to Niger ta kace alakar ta daga Amerika, ta katse da ainihin Faransa ta kulla da Rasha duk wanda bata yi mishi ba ya dauko makami ya zaka yaki mutanen Niger Kumai da Amerika ta zama kamar Allah yadda kuke tsoron Amerika ga da Faransa wallahi ko Allah ba ku tsoro saboda kuna munafukai ko Allah ba ku tsoro haka nan kuma kuna ke yawo kuna jeho tsoro cikin zuciyoyin mutane game da wa'annan kafin rai kuna kai su matsayin da Allah bai kai su ba saboda nan gaba za mu sa riga da dukkan wanda muka ƙara jin shi yi magana akan Nijar na jeho da kun magunguna wallahi illati zo tsoho bai jin kuma ya hawan jaki jaki bai kuma ya kashe shi ka faɗi alkhairi ko ka kama bakinka kai ko intanakar musiba da azaba da bala'i suna nan a cikin gidanka sozawa sun ki boda boda an ki wai ka ce ƙarya na abu babu babu ƴan babu babu sozawa Amerika da Faransa a Benin ƙarya na kaza kaza talaka na cikin azaba kai a cikin azaba kai a cikin yiwa bida iko wala kaitaccen banza za mu ci gaba da tsine maka albarka tunda fasiki kake mutunan banza ita nakar kawai abin da kuke hwata mummuna a kuka ƙasar Nijar kuna matsayi ƴan Nijar babu zuciyoyi na alkhairi a cikin ƙirjinku kun zama mutanen banza wayanda ke yawo suna kasar ƙasarsu abin da kuke da bukata a zaka Nijar a kashe kowa a ɗauki mulki a baku wannan ba za ku taɓa ganin shi ba har abada kuma wallahi sai kun mutu da bakin cikin cani Abdulrahman sai kun mutu duk abin da kuke guri Allah ba zai cika muku ba mutanen banza da ba su da imani wannan bidiyo ƴan uwana musulmi ina bukata duk wanda ya haɗu da wannan bidiyo ɗan Nijar ya yi ƙoƙari ya tura wannan bidiyo domin muna so a watsa sa zuwa ga al'ummar musulmi na ƙasar Nijar wa'annan addu'o'i da zamu bayarwa muna so kowa ya dinga yin wannan addu'a a cikin al'amarinka na rayuwar tahiyya ko da wani lokaci tsaye kake tahe kake kwance kake gijirce kake ka samu dama ka dinga nanata wa'annan addu'o'i tun daga nan ƙasa har ga zuwa shugabanninmu gaba ɗaya wanda duk ya samu wannan bidiyo ya riki wa'annan addu'o'i a rika nanatawa babu hashi kuma a ci gaba da addu'o'i a cikin sallah alƙunutu eh, a ci gaba da yin su babu hashi insha Allah mu ne masu nasara addu'a na farko shine hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'a yana da matuƙar muhimmanci mu dinga nanata ta ko da wani lokaci addu'a na biyu shine wa ufawwidu amri ilallah inna Allah basirun bil ibad wa ufawwidu amri ilallah inna Allah basirun bil ibad wallahi da izinin Allah duk musulmin da ya doge akan wannan addu'o'i ko da an ƙulla maka makirci ko da an tankare ka da ƙulle-ƙulle ko da an ƙulla maka sharri Allah maɗaukakin sarki zai kwance wa wannan sharri ya mayar da shi zuwa ga wanda ya ƙulla maka shi da izinin Allah wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ƴan uwa musulmi yan Nijar maza da mata a riƙi wa'annan addu'o'i a dinga nana ta su ja hankalin da nake yi kada ku yi baƙin ciki da ƴan uwarku musamman ma waɗanda suke yan Nijar waɗanda suke gurin a zo a kashe ku domin a ɗauki mulki a basu waɗanda dare da rana abin da suke so su yaɗa shine kasawa ƙasar Nijar ga idanun duniya wannan ba fararren abu ne ba abu ne wanda ya faru ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da mutane amma daga cikin mutane akwai waɗanda ba su so su ga ci gaba addinin musulunci irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'asul munafiqun gashi wa tare da shi na shi na cikin musulmi duk ayyukan musulunci tare da su ake yi amma yana kokarin kulla ma annabi sallallahu alaihi wasallam zugon kasa ka duba ka gani ka koma cikin tarihi Abdullahi yana da wani ɗan da aka ce masa Khabbab Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-Khabbab ismu shaytan Khabbab suna na na shaytan daga yau na canza maka suna na sayya maka Abdullahi wannan dan Abdullahi ibn ubayy da ya ga irin cutarwar da Ibn Ubay ya kai mu addinin musulunci Ibn Ubay irin cutar da ya kai mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yaƙin Uhudu wanda an ka tahi shi na ya jayike mutanen nan 300 da wani abu da Annabi ya aza bisa ga duci saboda a ci galaba akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba abin mamaki ne wanda kuka ga suna tattar da jiwoji wuya da lattizawa da yara suna yada tsoro a cikin zuciyoyin mutane suna firgitar da mutane game da Amerika suna nuna Niger ba za ta iya tsayuwa da cinanuwar ta batun da ta, ta kori Amerika mu ko Allah a gare mu ku da abbayon Amerika ku da abbayon Faransa ku tai ku rike Faransa da Amerika mu mun rike Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadata shi mu dan ɗansa ya zo iske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na ga iri yanda ma'aihina yake cutar da kai yake cutar da addinin musulunci amma ina so kai mini izini ni da kaina in zo in kashe shi saboda a huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba za mu yi maka izini ka kashe ma'aihinka ba domin yahudawa da nasaru suna gehe sai su ce ai annabi ya bar kishin musulmi ya koma ya bar kishin kafirai ya koma kishin musulmi ɗan uwa domin yana tare da mu amma ka kyale shi Allah ya ishe shi saboda haka kuma Allah ya ishe ku ku azzalumai irin su maras dalili irin su intinakkar da makamantanku gaba ɗaya Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allah mutanen Nijar sun gama ka da waɗanga fasikan mutane irin su mai dalili irin su intanakar irin 'yan koren turawa da suke zuwa suna haɗa mitin mitin suna nuna kasawan Nijar Nijar ta kori Faransa ta kori Amerika tana so ta kulla da Rasha wane Rasha ta iya tsayuwa da cinanuwanta waɗanga 'yan koren turawa na Allahumma alayka bihim Allah mun gama ka da su duk suke Allah kai muna maganin su ni Nijar ta ɓata maka mi a tsakaninka da Nijar mi an matsalar ka dan Nijar ta kori Amerika mi an matsalar ka dan Nijar ta nemi incin kanta yadda kuke tsoro Amerika da Faransa ko Allah ba ku tsoro haka na saboda ko muna munafukai na kun koma bayan turawa kun bar ƴan musulmi Sauraka musulmi a ci gaba da wannan addu'o'i insha Allahu muna masu nasara ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka, waɗanda muka sani da ba bamu sani ba Allah albarkaci wannan azumi na Ramadana da ka dora muna muna yi danka Allah ya Allah duk wanda ya tinkari ƙasar Nijar da makirci Allah ka mai san masa makircinsa ya Allah duk wanda suke kulle-kulle ga ƙasar Nijar da wayanda suke rubutu ga takarda da wayanda suke haɗuwa suna mitin suna lalakun magunguna na sanya tsoro ga mutane da cikin ƙasar duniya ana nuna Nijar ba za ta iya tsayawa da cinanuwan ta ba ya Allah mun gama ka da su har in suna shiryuwa to Allah ka shirye su su bari in ku ba su shiryuwa Allah ka kaskantar da su Allah ka walakantar da su Allah ka daidaitar da su Allah ka tozarta su kamar yadda suke kokarin tozarta ƙasar Nijar suna kokarin daga ƙasar Turawa ya Allah duk inda suke kai muna maganin su wa'anda annan cikin gida bayyana da wa'anda a ɓoye da wa'anda a ƙasashen waje da wa'anda 'yan Nijar kinna da wa'anda ma ba 'yan Nijar ne ba landan na suke yi a al'amarin Nijar ya Allah mun gama ka da su duk inda suke Allah kai mana maganin su Allah ka ɗauka mana mataki a kansu ya Allah ka isan mana a kansu ya Allah ka isan ma mutanen Nijar akan wa'annan fasikan mutane da suke ƙoƙarin ganin kasawa ƙasar Nijar Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun san ba za su buwaye ka ba Allah ka ɗauka mana mataki a kansu idan ba za su bari ba. An yanke alaƙar aikin soja tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Amerika. To, ‘yan uwa, ‘yan Nijar, ‘yan gwagwarmaya da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, barkanmu da warhaka, barkanmu da watan azumin Ramadan. A yau mun zo ne za mu yi ɗan sharhi kaɗan akan mutanen da suke cewa wai yaya za a yi mu kori Amerika don menene za mu kori inna babba za mu kori wane ne bai kamata ba to kusan dai a zahiri duk wanda kuka ji suna irin wannan kalaman mutane ne waɗanda ba su san alƙiblarsu ba yau ƙasar nijar ƙasa ce mai 'yancin kanta ƙasa ce wadda aka yarda an ba 'yancin kanta kenan ko ne ne ƙasar nijar abin da zai gyara ta shine za ta yi ba abin da zai gyara wani ba kuma ina mamaki ina kuma tur da Allah wadaran 'yan ƙasar Nijar waɗanda suke irin wannan kalamai na cewa wai Nijar bai kamata ba ta kori wasu Amerikawa wasu Faransawa. Wai don Allah don annabi waɗannan mutanen masu irin wannan kalamai wai don Allah don annabi wai mutane ne wanda suka yarda da Allah ya halicce su ya ba su baiwa ya yi su 'yan adam wanda suke gani ba za su iya rayuwa ba sai da Yahudi ko da Nasara. to dan Allah dan annabi yan uwana yan Nijar. duk wanda yake da irin wannan tunanin ya huda wannan tunanin a cikin kanshi saboda ba tunani bane wanda zai kai kasan mu gaba yau kasan mu ta zama kasa ce mai yanci wanda duk wanda muka ga alaka shi da mu da shi tana gyara mu ita ce zamu yau Amerika abin da suke so so suke a yi sauki a ko a maido mulkin horar su koma cin karensu babu bakayen da suka saba in kuka diba a yankin agadas inda amerika sansanin sojansu yake babu wanda ya san abin da suke gina babu wanda ya san abin da suke haƙa kawai kuma mu ba mulkin mallaka suka mana ba kawai saboda suna ƙawance da tsinanniyar ƙasar nan faransa saboda shine aka ba su gurare aka rarraba nijar yadda ka san an je kwata an yanka maraƙe haka suka yanyanka nijar suka rarraba ta suka yi abin da suka ga dama to don allah don annabi 'yan ƙasa 'yan nijar Musamman muke yi mu muke so kasan mu kasan mu ce babu wanda zai gyara mu na ita mu ne za mu gyara kayan mu haza wassalam